قال اخسأوا فيها ولا تكلمون sai Allah ya ce, Ku zauna a cikin wuta, kuna ƙasƙantattu, kar ku yi min magana.